Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Aisha Shehu Kabara. A yau shirin ya leƙa jihar Jigawa ne da ke tarayyar Najeriya tare da yin kallo kan rawar da ya kamata jagororin al'umma a ce suna takawa. La'akari da halin da aka tsinci kai na matsin tattalin arziki musamman ma ƙasashe masu tasowa irin Najeriya wanda galibin al'ummar su sun koma wata irin rayuwa ta kuci kumallo na kwanci kuma sai dai Allah ya baku ku ƴan mana. Babu shakka kowa ya riga da ya tabbatar da jama'a suna ɗanɗana kudar su abin da ya zama rana zafi inuwa ƙuna. A halin yadda ake ciki a yanzu mata da dama waɗanda su ne iyayen giji duk sun cinye jarin su abin duniya duk ya biya dame su ko ina ka leƙa korafi ya yi yawa kwatsam ana cikin wannan hali sai gwamnatin jihar jigawa ta kaddamar da wani shiri na baiwa mata tallafin jarin naira dubu hamsin hamsin domin farfaɗo da sana'o'insu da suka durƙushe shirin rayuwa ta ya samu zantawa da kwamishinar mata ta jihar jigawa a tarayyar najeriya hajiya hadiza abdulwahab da kuma malama habiba bayero guda daga cikin matan da suka samu tallafin. Amma kafin nan za mu fara ɗaukar rahoton da wakilinmu daga jihar Jigawan Najeriya, Abdulkadir da Kiyawa ya haɗa mana. Rayuwata. Yayin da al'ummar Najeriya ke faɗi tashin yadda za a rayu saboda matsin tattalin arziki, gwamnatin jihar Jigawa ta kaddamar da shirin baiwa matan jihar jarin Naira dubu hamsin hamsin kyauta domin bunƙasa sana'o'insu na hannu. da yake kaddamar da shirin gwamnan jihar jigawa malam umar na Madi ya buƙaci waɗanda suka samu tallafin da siya abin da ya dace da shi taimakawa mata su samu sana'a su samu jari su riƙe gidansu domin aure ya tabbata yana zama daram damdam ba za a samu matsala ba malama binta guda ce cikin waɗanda suka samu tallafin jarin mun gode ma. Da muna ka dahumai bai baya a garin gwari. Ba mu san komai ba amma zuwa malam Umar na da mu ya sa kanmu ya waye mun shigo cikin gari. To ko yaya mazajen da matansu suka samu suka ji? Tun gwamna na gwamnati muka dinga jin alam iya shintumo iya fadawa cikin wayoyinsu. Fadowar karrawar alat na wannan kuɗi mai girma gwamna ya bayar tallafin mata kuma ya zo hannunsu kowace ta karɓi kuɗinta. Jummai Bayero wata mata ce mai 'ya'ya shida wadda bata samu tallafin ba ta yi fatan samu a nan gaba. Ni nake ɗawainiya da su ah, ban samu ba. To ya kika ji yanzu a rage? Ni ban ji komai ba na yi godiya na yi murna. Akasin da ban samu ba ba ni da akawu ban buɗe akawun ba. Ni ne ya saka ban samu ba. Shin ko ta yaya ya kamata matan su yi amfani da wannan tallafi? Dr. Sala Makama Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Su yi kokari su amfani da shi ta hanyar da ya dace. Kokarin ganin cewar sun sai dan abubuwa da za su juya kamar yar akuya ce ko kaji haka guda biyu uku tunda kuɗin da an ce dubu hamsin ne su mata sana'a su ba abu ce da take buƙatar kuɗin dama da yake sai suna da kuɗi sosai ba dan ƙananan sana'o'i a rinka dan kula da su ba tare da wata doguwar wahala ba. A wannan karo dai mata dubu goma sha biyu da ɗari shida ne suka amfana da wannan shiri a faɗin ƙananan hukumomi ashirin da bakwai da ke jihar ta jigawa. RFI. To madalla an gaida Abdulkadir da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawarsa da Malama Habiba Bayero guda daga cikin matan da suka sami tallafin Naira dubu hamsin domin jan jari. ya fada ta si kudi na ya zo rock cash dubu hamsin tana na daga an bai ita kuɗi ya sakwa mu ne wa ɗan modu godiya muna ƙara masa godiya Allah ya albarka Allah ƙara ƙoƙari kada mana ƙoƙari a ƙasa kana ƙaunar mai ne kake ƙaunar mu Allah ya ƙaunace ka ya kika ji a ranki daɗi na ji daɗi na ji ka sauke kanka mai banka fice ka la ka sauke ka bayo kuma ka ɗora jari ka cika shaga ruwanka na wanka dan modu Allah ya albarka uban marayu uban masu iyaye wato da aka baki biyan bashi kika yi da kuɗaɗen ki ba wallahi ba biyan bashi ne ba na ci na haya kuma zan yi sana'a tare ke. kamar wace sana'ar kike yi a da a da ina yin sana'ar ina yin kuli kuli ina yin fanke ina yin mai da karago yanzu ma na yi fanke na siyan na ci arzikin dan mod. Allah ya albarka yanzu kina nufin kenan zaki yi amfani da wannan kuɗi wajen ƙara jari eh jari zan yi da hido ɗar na yanzu ma za a je a siyo mayi a toye kuli kuli da fula da mayi a lokuta da dama ana ganin wasu ana ba da jari amma daga baya sai a ga sun cinye kuɗin gaba ɗaya ba su yi abin da ya kamata da ba mu ka muna fatan wannan kuɗi da Allah ubangiji sarkin sarauta Umar Umar na dan modi ka bamu muna sak muna addu'a Allah ƙara mana daukakar sa Allah ya saka mana albarka a kayan wannan kuɗi yanda kake son mu Allah ubangiji ya sa wannan kuɗi da ka mu Allah ubangiji ya sa mu ma mu samu hanyar tsira tun da farko na san sai da aka bi wasu hanyoyi kafin a kai gaba da wannan tallafi ya aka kuka samu shiga wannan shiga da Allah ya kawo shi Umar ya zo mana gode ya zo mana bude ruwa ya zo mana gaisuwa ya zo bude ruwa ya ga ya ga yana tallafin gwari take yace zai tallafa mata da abubuwa da sana'antu dan ya yace zai taimaka mana kuma mun fara ganin alkhairi akan wannan tsari ya kuɗi ya fara zuwa tunda mun zo ya mun dauka kuma mu ne masa godiya takarda aka kawo miki kika cike ko kuma me ya faru kawai sunan ki aka rubuta suna na aka rubuta kawai aka kira na aka bani da akawun dina wakar sana'a kenan daga bakin mawaƙiya barma da cuge yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwa ta da kwamishiniyar ma'aikatan mata ta jihar jigawa a tarayyar najeriya hajiya hadiza abdulwahab babu abin da za mu cewa mai girma gwamna malam umar na madi, matan jigawa sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah dukkan wani abin da ya shafi al'amuran mata da walwalar jama'a a jigawa baya mana ƙasa a gwiwa yakan yadda da shi kuma ya ba mu goyon baya. Shin wannan shine karan farko da kuka yi makamancin wannan ko kuma a baya kun yi makamantansa? Gaskiya ko kafin mai girma gwamna ya kai shi kwana ɗari akan karagar mulki ya bawa mata dubu tallafi kuma banda ƙanana da ake bayarwa an ba mata dubu hamsin hamsin da muka yi da mu da economic empowerment kuma akwai mutanen da mu sake fito da tsari waɗanda aka sa musu faɗe da kes ɗinsu yake kotuna an san dai ba za a rage musu da baƙin ciki da yake damunsu ba amma ɗan tallafi ne su ma nan muka fito da su aka ba su tallafi akwai ah, matan su waɗannan MVVF ɗin masu ma wajen ɗari da saba'in an ba su tallafi waɗanda suka aka gama musu aiki za aka sallame su za su koma gidajensu a lokacin da muka je jahun din nan akwai gyara da ake yi saboda haka matan jihar jigawa ba abin da za mu ce sai dai san barka ga gwamnati ce shawara zaki baiwa waɗanda suka samu wannan tallafi don ganin an cimma nasarar abin da aka sanya a gaba kira na ga mata shine duk wannan abin da aka bayar na farko a ji tsoron Allah a san an baka ne ba zai yanke ma talauci ba amma zai ɗan rage ma raɗaɗinsa in kana juyawa ko akuya kika siya ta dubu talatin kika ajiye ta ɗan surfanki kina ba akuyan nan ɗan yara sun je gona su yanko miki ciyawa a ba akuyan nan wannan dubu ashirin ɗin ko kulle-kulle kike yi zai rage miki wani um, talauci da zai zama to ba za kina tambayan miji bani bani ba. saboda yawan bani bani din shi yake kawowa matsaloli da yawa a cikin rayuwar auren rayuwarmu na matan arewa saboda haka wannan abu da mai girma gwamna yake yi yana yi ne domin mata dogara da kanmu ya zamanto kar mu zamanto masu nema ko da yaushe ba kawo kawo shi ma namiji yana ji da manya-manyan abubuwa ga kuɗin makarantar yara ga asibitin yara ga kila shi ma yana da iyaye to kai kuma ka zo abin da bai taka kara ya karya ba a cikin gida kana jiran shi sai ya kawo to wannan kuɗaɗe da ake bawa matan jihar jigawa a yi ƙoƙari a juya shi a yi abin da ya dace tare da shi kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili Tambaya gare ku masu sauraro, ya kuka kalli batun baiwa mata jarin da aka yi a jihar Jigawan. Waɗanne shawarwari za ku baiwa matan ta yadda za su tafikar da jarin da aka basu na naira dubu hamsin. Shin idan gwamnatoci suka taimaka wajen baiwa mata jarin zai fitar su daga halin kakanikayi da ake ciki? Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala. a madadin daukatun ma'aikatan sashen hausa na radio france international arafai musamman wakilinmu daga jihar jigawa abdulkadir halar kiyawa aisha shihu kabara da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.